Ministan cikin gida na Kamaru René Emmanuel Sadi da ke kan ayarin Kamaru a wannan taron ya ce. Nos assises devront permettre de faire le point de la situation sécuritaire à notre frontière commune depuis les travaux de la deuxième session tenue à Abuja du 8 au 11 juillet 2014. Wannan taro zai taimaka wajen ganin yanayin tsaro a kan iyakoki da kuma cikin kasashen ma biyu na Kamaru da Najeriya. bayan taro na biyu da aka yi a birnin abuja daga takwas zuwa sha ɗaya ga watan yuli na shekara ta hudu. shi Rene Emmanuel Sadi ya kara da cewa har wa yau wannan taron zai ba da daman kiyasta matakan tsaro da aka riga aka ɗauka saboda kawo ƙarshen waɗannan tasirin hankulan. Shi kuma madugun Najeriya a wannan taron General Samuel John Babatunde cewa ya yi wannan taron mahimmancinsa shine zai karfafa dankon zumunci tsakanin kamaru da najeriya a kulle yaumin gwamnatin kamaru tana ci gaba da tsaurara matakan tsaro ta hanyar tura sojojinta akai-akai tare da makaman yaƙi kan iyakokinta da ba ma polisai motocin aiki saboda tsaro cikin garuruka waɗanda kuma ke taimaka musu wajen yin sintiri cikin birane dare da rana sintirin da sojojin suke yi yana ba su daman cafke mutane da ba a yarda da su ba. So da yawa an kama mutane da bindigogi tare da taimakon al'umma. Saboda ƙara yawan sojojinta kuma gwamnatin tana da niyan ɗaukan matasa dubu hudu a aikin sojan yayin da masu bukatan shiga aikin sojan suka kai sama da dubu ɗari. Mamadu Danda, sashin Hausa na Amurka a jamhuriyar Kamaru.